والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم المقامة التاسعة الإسكندرانية المقامة التاسعة شنو المقامة الإسكندرية نعم قال الحارث بن حمام ya ce ahadi marahu shabab wato shabab nishadi na kuruciya ahadi wato ya jefa ni wa hisab da kuma san sana'a san sana'a ya jefa ni an duktu ma baina farganata fargana wa gana har na yanke na yanki tsakanin wurin da ake kira fargana da kuma gana duk sunan wurare ne a gudun himar ina kutsawa cikin zurfin teku li'ajiniyar himar domin in ɗaso yayin itace ina kutsawa cikin teku a gane cikin zurfin ruwa domin in ɗaso ‘ya'yan itace wa a fasahimal akhtar kuma ha’ira ila yau da ina kutsawa cikin haɗari da kai udrikal kal’auta domin in cimma burina wa kuntu laqitu min afuwahin ulama na kasance na ɗan finco na ɗan fusgo daga bakin malamai wa taqiftu min wasayil kama kuma na ɗan ɗibo daga cikin wasiya na masu hikima annahu yalzamu al-adibal arif cewa lalle yana lizimta masanin adam mai basira izarin kalan baladar gari idan ya shiga ainihin bakon gari an gane ku ya kamata ga ɗalibi mai ladabi in ya shiga cikin bakon gari an yi samila ƙadiyau wato ya karkatar da al'ali zuwa gare shi ya janyo ƙwaƙwalwan al'ali zuwa ga shi, wa ya takhlisa maradiyo kuma ya nemi yardan al'alin liyashtadda zaharuhu inda al-khisam saboda bayansa yayi karfi a wajen husuma idan ana rikici a kotu bayan shi zai karfi saboda tsari zai goyi bayan shi da nashi ne an gane ko wa ya amana fil gurbati tawral hukam kuma ya amincewa zaluncin sarakuna a cikin bakunta ya amincewa zaluncin sarakuna masu hukunci a wajen menene Ba bakuntanka in kai bako ne baka da kowa sai ka rige alƙali in za a taɓa ka sai alƙali ya tsaya maka to shi an riga an gaya mai wannan su ka sai ya rike wannan ka'ida din fattakastu hadha adaba imaman sai na rike wannan ladabi ya zama to shugaba a gare ni ko ina na je zan rike alƙali waja'altuhu li masalihi waja'altuhu imaman sai na sanya shi ya zama linzami li masalihi ga maslahata na'am ba ma da kalku madinata ban taba shiga ban taba shiga wani gurni ba na wala walastu arina ban taba shiga cikin ɗakin zaki ɗakin zaki sa ba ɗakin zaki na wannan birnin ba illa wa mutazastu bi hakimi face na yi cuɗanya na cakuɗa da ainihin wato shugabanta imtiza halma'i billah billah ja na imtizaja al irin cakuɗan ruwa da giya na'am irin cakudan ruwa da giya wata kawaihu bi ila ya yi ta kawai a sas ya yi ta kawaiyan a sas da darwa kuma ina karfafuwa da ainihin ragamansa ina karfafuwa da ragaman alkali irin karfafuwan jiki da rai fa baina ma ana inda al-hakim al iskandariya ana nan ina wajen hakimin iskandariya ina wajen sarkin iskandariya na'am ashiyatin ariya a cikin wani maraice wani maraice wanda yake mai sanyi wa da ahdara mal sadaqat alhali sarkin ya halatta da dukiya na sadaka na'am ya fuddahu ala zawil faqat domin ya raba wannan dukiya ga ma'abota talauci na'am sai zakala shaykhul ifriya a lokacin sai ga wani tsoho mai makirci ya shigo na'am ta'alitu Tá. Eu tiro